jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a gaskiya ina gode wa kotun da ta yankewa sadiya haruna babu shakka kotu na ji daɗin hukuncin da kika yanke sadiya haruna ta koma Islamiya. wannan shine dama ya dace da ita ta koma Islamiya tsawon wata shida alhamdulillah dama abin da ya dace da sadiya haruna kenan domin a cikin furicinta da kalamanta kana ji ka san me akwai karancin ilimin addini a abin da take aikatawa yanzu haka kotu ta yanke mata hukuncin za ta koma islamiyya na tsawon wata shida kuma kullum sai ta ji wannan islamiyyar har tsawon wata shida ba fashi kuma ba ita kaɗai za ta ringa zuwa wannan islamiyya ba kullum za ta je ne bisa rakiyar ɗan hizba guda ɗaya alhamdulillah wannan shi ne abin da ya dace domin a abubuwan da take aikatawa tabbas za ka ga akwai matsalar ilimin addini a ciki kotu ta duba wannan kuma mun ji daɗin abin da ta yanke kuma muna fata wannan islamiyya da sadiya haruna za ki koma ya sanya ya zama hanyar shirye ki domin mu dama tun can da nake fitowa nake yin bidiyo a kanki ba wai ba na son ki da shirya ba ne a'a saboda diddan ki gane ne shi sa muke fitowa mu yi magana a kai mu kanmu so muke ki shiri ki dawo hanya ta gari tallan maganin ki babu wanda zai hana ki amma abin da ke ne ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri duk ga masu tallan magani nan a gari ga su da yawa waɗanda kowa ya san su amma ba sa irin abin da ke yi ba sa irin abin da ke yi ko da ke na ga wani bidiyo naki guda ɗaya ana maki tambayoyi kina cewa ai mutanenmu ne idan ba a saka masu batsa ba a irin haka ba za su sai magani ba maganin kin dai na gaskiya ne za a siya ba su kin yi wannan ba don haka muna fatan wannan hukunci da aka yanke miki na koma islamiyan nan ya sanya ya zamo hanyar shiriyarki wajen gyara wannan harka taki da kike yi ya kamata dama ki nutsu ki gane sai da maganin ki ba wanda zai hana ki sai da magani amma abin da ke ne ya wuce gona da ke can kuma ke kuma umma shehu ke ma ya kamata wallahi a yanke muke hukuncin ki koma islamiyan nan Allah ya kamata ke ma a yanke muke hukuncin ki koma islamiyya hizba ta kama sadiya haruna kin zo kina cewa wani mene na mutum ya shiga tsakanin bawa da mahalicinsa saboda rashin ilimin addini kowa ya ji wannan kalamin na san rashin ilimin addini wai shiga tsakanin bawa da mahalicinsa kamar yadda na gaya maki a wancan bidiyon wannan ma zan maimaita maki shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa shine ka yanke wa bawa wani hukunci da Allah ne kadai zai yanke masa wannan hukuncin ko ka ce wuta zai tafi ka yanke mai da hukunci irin wannan wanda Allah ne kadai ya sani to irin wannan shine shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa amma wannan kalami naki ke ma ana ji an san baki je Islamiyya ba don haka ya kamata ke ma kotu ta yanke miki hukuncin ki koma islamiyan nan ke na shekara ɗaya ya kamata a sa ke na shekara ɗaya ya kamata a mai da ki ma islamiyya? ba na watanni ba domin ke ma a furcinki babu shakka akwai karancin ilimin addini ko da ke dama an riga an sani hira da ake da ke a arewa 24 kin so ki karya ilimin addini amma aminu sharin momo ya ƙure ki ƙarshe kowa ya gani duniya ta gani kin ji kunya kin rasa yanda zaki kuma tambaya kan addini amma yau ke ce saboda hizba ta kama sadi haruna wai zaki fito kina wasu maganganu mara daɗi akan in hizba wai idan zaki kama suna wai su ma manyansu suna neman to ki kama sunan mana ki kama sunan mana manyansu suna ne. ai wallahi wallahi wallahi hizba gabadai gabadai hizba mutanen Allah ne ba za mu fasa faɗa ba yau don kin san wani mutum ɗaya zuwa biyu wanda kika san suna irin wannan sabgar ai ba duka ne ba ba duka ne ba ba duka ne ba amma kewaye bai san halinki ba duniya ta riga ta san ki har ki zo kina wa mutane magana kina yi wa Kano wani abu Kano ita ce gatanki a nan kika zo kika yi suna kuma a Kano duk kika samu abin da kika samu ba garin naku da kike magana ba shi yasa kike jin daɗin garin ku zama kike a garin naku Kadunan zama kike yi ai ba zama kike ba duk wasu mutanenki na amana da kike ji da su duk suna Kano kuma ƙarya ne abin da kika faɗa kano inan kike zama kike jin daɗi saboda a nan kike zuwa duk wani sabga naki na ki samu kuɗi nan kike zuwa ki zauna a kaduna mana ki zauna a kaduna mana amma kano kika taho? kuma a kano kike saboginka don haka ina baki shawara bayan an gama wannan kes ɗin ki fito ki ba wa mutanen kano haƙuri ni shawara na baki ki fito ki ba mutanen kano haƙuri akan wannan magana da kika faɗa kin fi jin daɗin zaman kaduna mu kano garin addinin musulunci ne wannan kalami naki ya ɓata wasu rai da haka ki fito ki ba mutane haƙuri akan wannan kalami naki ni shawara na baki don mu kano bayan da za mu zira ido muna kallon irin ku suna abin da suka ga dama eh a cikin wanda suke sana'ar fim din mun san masu ilimin ciki mun san masu ilimin ciki akwai masu ilimin addini sosai ba sai na kama suna ba jama'a duk kun san su to ko su ba su fito sun yi magana ba bare ke karan kada miya mai bakin magana ki bari in an tashi maganar duniya sai ki saka baki amma ba a irin wannan magana ta addini ba saboda ba ki da mahalli baki da sani a kai ehe kuma hizba kin yi daidai abin da kika aikata kuma kotu ma ta yi daidai na ji daɗin hukuncin nan sadi haruna koma islamiya mune maki fata kuma allah ya sanya wannan komawa taki islamiya ya zamar maki kin rike shi a zuciya ba wai ki rike shi wani an maki dole ba ki sanya a ki bil haƙƙi za ki je wannan islamiya duk abin da za a koya maki ki daure ki koya zai maki amfani ilimin addini ne zai amfane ki zai amfane ki kuma zai gyara maki wannan tsarin rayuwar taki da kike a kai kuma insha Allah komawa ki islamiya zai canza maki abokai kawaye kai domin a abin da yake da alamu akwai influencing ƙawaye shi ma a cikinsa duk kawayenki irinsu ne ba wanda zai fito ya baki shawara a kawayenki ya gaya maki abin da kike kaza kaza kaza in akwai yan kalilan ne kuma su ma ba takura maki suke ba amma insha Allah wannan islamiyar da zaki koma kawayen da kika tarar a islamiyyar insha Allah idan har kin riƙe islamiyyar da gaske to insha Allah za su zamo maki sababbin ƙawaye waɗanda za su ringa baki shawara ta gari hizba kin yi daidai kuma kotu muna so ita ma kanta waccan umma shehu dan Allah dan annabi a mai da ita islamiya ita ma a mai da ita islamiya ita ma ta ci gajiyar wannan hukuncin dan Allah ta je islamiyan nan ita ma ta koyo ilimin addini ta san irin kalaman da za ta ringa faɗa domin a cikin kalamanta kwata-kwata babu ilimin addini a cikinsa wannan shine saƙo